Shugaban jam'iyyar PDP reshen jihar Kaduna Felix Hassan Hayat ya shawarci ministan babban birnin tarayya Abuja Nelson Wuke kan abubuwan da za su iya cutar da jam'iyyar da ya yi aikin ginawa har zuwa yanzu. Shugaban na PDP ya ba da wannan shawarar ne a Kaduna ranar Talata inda ya yi kira ga tsohon gwamnan jihar Rivers da ya nemi mafita ta hanyar tattaunawa maimakon yi wa gwamnonin PDP da ke goyon bayan gwamna Fubara na jihar Rivers barazana. Roƙon shugaban jam'iyyar na PDP na Kaduna ya zo ne a daidai lokacin da rikicin da ke faruwa a cikin jam'iyyar inda Wuke ke yin barazana ga gwamnonin PDP da ke goyon bayan magajinsa. Wuke yayin da yake jawabi ga 'ya'yan jam'iyyar a ranar Asabar a yayin taron jam'iyyar PDP a Fatakwal ya yi barazanar haifar da rikicin siyasa a jihohin duk wani gwamna da ya yi katsalandan a harkokin jam'iyyar a jihar ta Hayat ya ƙara da cewa gwamnonin suna da ƙwararan dalili na sanya hannu kasancewar Fubara abokin aikinsu ne. Ya kamata Wuke ya tuna cewa lokacin da yake gwamna abokan aikinsa a koyaushe suna bayansa kuma suna kare juna in ji shi. A cewar shugaban jam'iyyar PDP na jihar, babu wani abu da ya sauya dangane da haka. Ya kara da cewa maimakon ya ce gwamnonin su ƙauracewa harkokin siyasar jihar, kamata ya yi Wuke ya gani ta wannan fuska ya nemi goyon bayansu. Sannan ya yi nuni da cewa ba daidai ba ne a ce mutane su nisanci lokacin da tsarin da ake son cin gajiyarsa ta sake fuskantar barazana yana mai jaddada cewa idan tsarin ya gaza kowa ya yi asara. Tsohon ministan sufurin jiragen sama ya umarci tsohon gwamnan na Ribas da kada ya ruguza jam'iyyar da ya taimaka wajen raya ƙasa yana mai nuni da cewa tattaunawa da sulhu na da matuƙar muhimmanci wajen warware rikicin da ke faruwa a cikin jam'iyyar.